Da farkon wannan shekarar ne dai wato kudin Ghana ta faɗi warwas a kan dala yanayin da ya sanadiyar ta taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar sannan a kullum aka dinga samun hauhawan farashin kayayyaki ga kuma sadar rayuwa. Sai dai bayan wata sanarwar kwanan nan da asusun bada lamuni ta IMF ta yi cewa ta ce mai yarjejeniyar dala biliyan uku da tsare-tsaren ta na shekara uku domin ceto kudin kasar ne dai wato siri ya dinga farfadowa wadda tsakanin kwana hudu siri ya farfado da kaso talatin a kan dala. A bangare guda guda kuma duk da hakan farashin kayayyaki ya fiye sauka ƙasa lamarin da ya kai ga shugaban ƙasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufo Ado ya yi kira ga shugabannin kwadago da kungiyoyin kasuwa da masu ruwa da saki da su rage farashin kayayyaki. Ina ƙara muryata ga kamfanonin Guta, GRTCC da sauransu domin in yi kira ga masana'antu 'yan kasuwa da masu safarar kayayyaki da cewa sakamakon faduwar darajar CD da aka yi a baya-bayan nan an samu hauhawan farashin kayayyaki. Ina kira yanzu kuma kuma don rage farashin kayayyakinsu da na ayyuka domin cewa siri yana dawowa da ƙarfinsa sosai Wasu 'yan kasuwa sun ce ba za su iya rage kayan ba saboda lokacin da suka siyo kayan dala na sama a kan CD. Sunana Adiza. E, eh, kaya da ba rage ba gaskiya na Allah yau ma na je gari ba rage ko dala ba. Yanda yake sai dai ma karawan ma da aka kara. Yanda yake aka noye. She sa saboda Allah da nan muna roƙon gwamnati ta she fight muna. Sunana Aisha. Kayan provisions muke sayarwa. shi nan dola ya fadi amma muka je kasuwar kaya inda yake haka no haka mun je kaya yanda kaya yake haka yake wasu ma an kara ne inda ka magana shi su to kuma wai yanzu aka rage dola yasa su su ruka sun sai kayan su yasa ba su su rage bai ji su rage shi dai in sun sai wannan sun kare mu kuma aka zo sayan wurin mu shi ana cewa kawai wai an rage dola mu ma mu rage ni ne haji Azat abin da yasa ba mu rage kayan ba saboda mun riga mun canjin dola mun doki mun je mun sai kaya da shi kuma kayan da muka sayi yana aje bai kare ba shi yasa idan muka ce za mu rage kayan mun fadi ko dai da mu ya mu rage kaya shi dai wanda muka ce muka riga muka saye shi da tsadan ya kare. Sarki Imran Ashir da ke ne masanin tattalin arziki ya ce sai an kwashi watanni CD na farfadowa kan dala za a iya cewa 'yan kasuwa su rage farashin kayayyakin su. Kamin mu ga ainihin sakiya cikin farashin kaya sai dai wato yadda darajar dole ke saukan ga sai dai ya sauka har wasu watanni kadan idan mun samu wani abu kama haka lokacin da mutane za su samu yadda da trust kin wato aini darajan kudin da ke eh, darajan kudin to yin haka nan zai sa mutane su yadda da darajan su sauka da farashin kayan isa zuwa kwana biyu dai zuwa wata biyu uku idan eh, farashin dollar nan ta saura yadda take in allah da kaya kuma za mu samu reflection cikin wato ainihin kaya da ake sayarwa a kasuwa hawa abdulkarim a muryar amurka accra ghana